daga ita nan sai idul fitri da izinin Allah daga nan kuma mun shiga shawwal yanayin ibada sai ta canja daga azumi ta koma zuwa aikin hajji yanzu daga gobe an shiga watannin aikin hajji ke duka disem abinda ramadana zai bamu shi ma aikin hajji haka yake bamu mana abin da ramadani ke bamu shine taƙawa tun an shiga season daga shawwal zulqa'ada zulhijja ma duka dai disem takawa takawa daga zuwa ƙarshen shekara shekara ta ƙare kenan sai a sake shiga sabon lissafi al-muharram sai a koma ibada kuma na azumi har yanzu afdalu siyami ba'da ramadana shahrullahi muharram gobe idi bi ta'ala to muna da khamsuna khata fil idaini kurakurai hamsin na idi biyu a jiya mun ɗauki kurakurai goma to maybe mu maimaita sai mu ci gaba duka hamsin din za mu sauke ke a takaicen takaitawa kuskuren farko tarkul ittisali ne rashin yin wanka don sallar idi wannan kuskure ne mutum ya bar sunna na biyu adamu lufti ahsani thiyabi yawm al mafi kyan rigan kai ka ce a kai za ka sa kai masu ya tsara kuskure ne wannan na uku adamu akli tamaratin kaga tun yau ya kamata mu samu dabino ke kaya, eh rashin cin dabinai yawmul fitri qabla al-khuruj lis-salah kafin fita sallah kaga nan ba sai na fita ne sai dabinon ba kafin in fita i zama akwai dan nan da yake alhamdulillah kaga gane sunna ta yi wallahi na hudu a cikin idul adha shi kuma ce mutum ya ci kafin ya fita kuskure na biyar al'audatu min nafsi tariq ta yadda na fita in dawo ta nan kuskure ne Na shida نشد الذهاب إلى المصلى راكبا لغير عذر in tafi idi akan abin hawa in babu hanzari to shi ma kuskure ne sunna ali kuna bi talib yake cewa min sunnati ya ce sunna an takhruja ila al-eid mashiyan ba akan mashin ba fa mashiyan wani ce an takhruja ila al-eid mashiyan oke akan mashin a'a mashiyan a kafa wa an ta'kula shay'an qabla an takhruja ka ci wani abu to mafifici ka ci dabino don ba dabino dan taɓa wani abu dan kurbuti mana musamman masallacin da suke jinkiri sai irin karfe goma din na yi sallah to kaga rana ta gama wujiji ga mutum sai ka dan ji abu kafin na bakwai tarku tadbir ayyamal idaini yau bakin mu shiru ba ma kabarbari wannan kuskure ne hmm? wani tukmilu le iddata ina ma da wanda Allah ta karanta mana ramadana kuma ƙarshen Ramadana ba mai aiki da shi ba wani tukmilu le iddata wani tukabbirullah wani tukabbirullah Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd kuma da ce wa fil fitri a irin wannan idin daga yaushe ake farawa zuwa shi min ghurubi shamsi ramadan daga rana ta faɗi yau kenan ila qada'i salati al-eid ya kamata yau in musu sosai kenan kabar bayyana su wuce naku Yau oke amma ya ga kenan dole sai na lura da lokaci a ce ana kiran sallar magariba ina masallaci na yi baki ina masallaci sai in kofa mai kabar bari kawai daga nan har isha bayan ishan ma'an da kufa sai karfi tara ko goma ko iyalan na samu alhamdulillah maybe ba ka iya kamo ni ba amma da zama ka falalle Allahu musta'an bai yi ba to rashin yin kabarbari ba su ba kuskure na takwas taksisu lailatul idi bi qiyam a ce daren yau a ce za a yi qiyam za a yi asham la la la kuma shi ne abin da ya yawa a ƙasar mu ka duba misali a ce yanzu masallatan ɗariƙa za ka ga sun yi ashen yau yau din masallatan izala izala na garin mutum ya eh, za ka ga su ma suna yin ashen haza kafa kafa da ma masallatan sunna ya yau bambancin shi ne ana cewa an ga wata za ka ga an fara tarawihi su kuma sauran masallatan ba su fara ba yanzu an ga wata ko kuma an kai azumi talafe kaga sai a dakatar da tarawih ke su kuma sai su ci gaba da yi sai a ah, kai kai kai to Allah ya gane da mu number 9 azhabu ila al-musalla sabitan in tafi idi bakina alaikum shiru ba ka bari wannan kuskure ne to idan wannan kuskure ne sai na ce mai jiya in tafi ina surutu kuma fa shi ya fi zama kuskure kuma shi muke yi na fi ya ce ibn umar ya budu ila al'idi wa ya fau sautahu bi takbir hatta ya ce musalla Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd na goma az-ziyadatu fi takbir ma laysa to kuma wajen kabarbari in ƙara abin da baya ciki shi ma kuskure Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd kama ce amma ba ya zidu ba'd an-nas ahyanan min qawlihim Allahu akbar kabira walhamdulillahi kabira wa subhanallahi wa bihamdihi bukratan wa asila la ilaha illallah sadaqa wa'dahu wa nasara 'abda wani yana cin ƙari ne ba ƙari ƙari kai to ƙari kuma yanzu a duniyance a sunanka sai aka ƙara harafi ɗaya tak harafi ɗaya tak kamar abdalla ne kake sunanka abdalla sai ka ce abdullahi in ka je banki za su karba kuwa ba za su karba ba ni ɗinka ga yadda yake ni suna kakana adamu wani lokaci muna egypt an ba kowa takarda cike mana sai na ce adam adam sani ahmad adam abin da yake passport ina kuma adamu da yu kenan to yu din ne kawai ban za ba sai aka je passport dina gefe akwai tambaya a kanka ke kai me ka eh shi dai ga, ga ni ne a passport din gashi kuma bambancin yu ne kawai in yi haka ya kalle ni yoke yoke akwai mistake ce kai kai ba ma wasa da in kai wani tambayoyi da yake yiwu kawai yiwu abdullahi abdalla yanzu ka ce abdullahi ne sunan ya ce abdallah a duniyance yanzu ka ja kanka aiki ok to a sunance kuma babu aiki sai mu ta canja abubuwa sai mu ce rabbana taqabbal minna kaga muna da aiki ke muhimmin tainin sunna Allah wannan goma na jiya ke saura mana arba'in ke a gurguje alƙawlu bi anna salatal idi sunna a wai a ce sallan idi sunna ce la ya samu tarikuha wannan ya shahara a gurin mutane da yawa sunna ce gama maganan ya yi ƙarfi sosai ya fi haka wasu na cewa fardun alal kifaya wasu na ce farilla ce sai dai bata kai kamsu salawat ba na sha biyu al'azan wal iqama li salati yi a kuskure ne wannan ba a iqama ba a kiran sallah ba a iqama na sha uku al munadati li salati yi as-salatu jami'a a ba wani as-salatu jami'a wai a zo a yi sallah kowa ya san me zai as-salatu jami'a khata na sha hudu to in an je masallacin idin a karɓi kashi biyu in kisabun nasi fi musallalayi qa'ifataini a rabu kashi biyu ta ruddu kullu wahidatin alal ukhra fi tafsir in nan gefen suka yi Allahu akbar Allahu akbar irin si la ilaha illa Allah Allahu akbar Allahu akbar irin si walillahi alhamd laisa laisa hakada na sha biyar at-tadbirul jama'i sai a ce kabarbarin za mu yi da sauti ɗaya hmm, da sauti ɗaya Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allah da sauti ɗaya hada khata khata khata a kabarbarin kowa yake yin kayan shi ba wani jagora ne wannan kuskuren yana maimaituwa mana aikin haji yawa at-talbiyatul jama'iyya a cikin muna yan kai tun kafin a haife mu ma za ka ji a rediyo Najeriya Kaduna hajjin bana in za a sa sai ka ji ne wani mutum ɗaya ne ke labbaik Allahumma labbai. a tun kafin a haife mu ba yau haka a haife mu aka samu a nozi ka zo firamare eh aka gama JS1 R. an gama an yi diploma an gama an yi jami'a an gama an yi menene to kaga sai yanzu ce a ah, abin da suke sa mana a rediyon nan haɓa eh tun kafin a haife ni amma ni yanzu na gane me suke sa shirme wallahu musa kaga ka tafi akan sunna ba wanda ya sai zo ce maka shirme gai ka duba ne Labbai allahu mutum da zai karanta sauran suna karanta at-talbiyatul jama'iyya khata kamar yace a to in baban ka yana yaro fa ake a'a ba wannan muke faɗa ba baba na yana yaro ba Abinda suke din daidai ne shine kawai to nan ma ce a tabirul jama'i khata kenan kowa ya kayan shi na sha shida as-salatu qabla salati al-eid oke yanzu na je yi idi sai ce zan yi nafila aw ba'daha ko kuma bayan sallan a masallaci a'a ba a nafila kafin sallar idi ba a nafila bayan sallar idi a masallaci in kana so za ka yi nafila ka bari sai ka dawo gida ke amma a masallaci babu wata kabli ko ba ali babu na sha bakwai ƙira'atul qur'an qabla salatil idi karanta qur'ani kafin sallar idi a wai su gurare zaka ga mutane za su daina bari. Da a to mu a gurin mu ma asalin ma ba barbarin ake ai waɗanda ba dama fi ba'd al-amakin yatawaqqafu an-nasu an nasu an takbiri qabla maw'id as-salati bi 10 daqa'iq kafin a ce a tara sallah da minti goma sai a dakatar da kabarbari sai wani ya tashi ya fara karanta qur'ani ya dauki speaker fara karanta qur'ani mutane suna sauraro har lokacin sallah yi malai ce wa hadal fi'l bid'a هذا eh, mu asalin تلامو أصلا ما با كفر برم مكيرو wani ne mai firi menene zai zo yana ta dibi to har dai zuwa liman kaga nasu ma ya fi namu dama dama eh nasu ya fi namu domin su za su yi kabar bari kafin sallah sai a dakata ce to dan karanta mana ƙur'ani. fi hadal fi'lu bid'a لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه فلم يثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يأمر أحدا من الصحابة أن يقرأ على الناس قرآنا في مسلليه قبل الصلاة ولا بعدها ماذا الله بقى صلى الله عليه وسلم يقولون أن كاكا سيكون يسنتها كده za mu iya fara cikin man amila amalan laisa alayhi amruna fa huwa min raddun to ka duba duk shekara ce ana ta sayar min da kayana kuma ni na nan ga lalle bai yi ba fa ya kamata in dage cewa to ya sunna take ne in bi ta kawai number 18 jahrul ma'mumin bi takbir khalf al imam a min al ma'mumin man yajharu bi takbirat al zawaid khalf al imam fi salat mana bayan a cikin sallar yace Allahu akbar Allahu akbar kowa da karfi karfi haka a'a Allahu akbar ki Allahu akbar Allah amma Allahu akbar Allahu akbar hmm. ini kabar barin da suka kasance kasa kasa ba lauri ba haka number 19 ah, wannan guri limamai kuma za ka ga kuskuren suna yi wallahi ja'alu khutbatil eid khutbatayn ka khutbatil jumu'ah in zuwa gobe zuwa gobe masallacin da za ka yi sallah sai kaga abin da muke karanta daga nan shi zai faru kuma to amma za mu yi kokari da iyakacin yanda a yake wannan din a yi kokari ta hanyoyin social media inda wani fili limaman mun san su muna da contact din su to kike da sai mu copy eh muka yi copy sai mu din sai a dan yi audio ce ai tambihi tambihi tambihi ya ima ya limamai ga tambihi gare ku ce maybe maybe wani yaje ce a ah, haka ne ma haka ne tunda shi ma yana da kayan bincike shi zai je bincika ja'al khutbatil eid khutbatayn ka khutbatil jumu'a wannan bai inganta sunnar manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam da wannan kenan khutba ɗaya tambal ake kawai na ashirin iftitahu khutbatil eid bit takbir to shi ma goban da zaka ji wani liman yana fara Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ibn al-qayyim rahimahullah ce kana sallallahu alaihi wasallam yaftatihu khutbahu kullaha bilhamdillah إن الحمد لله ولم يلفظ عنه في حديث واحد أنه كان يفتتح خطبتي العيد بالتكبير taba cewa ya buɗe kabar sallah kutuban idi da me wai kabar Allahu akbar Allahu akbar kabar barin tun bayan bakari ba fa suka fara me yasa za mu bari sai mun je idi kuma a kutuba kuma me yasa ba su bar mu mun ta kutuba mun ta kabar bari kafin sallah ba tambaya kenan don ya kamata yan kwamiti su zama ahlus sunna in sun zama ahlus sunna to sha Allah za ka ga abubuwa sun zama daidai amma dai ba ba sha suna sun koshi ba sai dai kunu da shayi Allahu musta sai zai na mu gore in ka ce mai sunna ce ce ah, a kai kai kai dan zaure kai to kaga kai kai din ka zai ana mun faɗi sunna la la la to limamai ana fara da innal hamdalillah 21 at-tabiru asna'a khutbatil eid ok yin kabarbari a tsakiyar za ka je yawanci haka suke yi من الخطباء من يواظب من يواظب على التكبير اثناء الخطبه ظنا منه ان ذلك السنه يا دوكا سنه ne وليس من السنه ليس من السنه bai tabbata daga gurin manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam 22 salatun mubtada'a Lailata eid al-adha lailatul eid na Abaha, da ma wannan din duka ba wani sallar da suka bata yanzu da daddare yau kai abin da ka yi wikiri shi kenan wikiri shi kenan idan ba a taruwa kuma ce yi sallah to wikiri naka maybe raka'a daya ko raka'a uku shi ke 23 salatu mubtada a lailatul eid al-fitr ba wata sallah da za ka ji an ce wai daren yau za a yi babu babu 24 tazyinul masajidi fil a'ya yau kaga masallatai an sa musu an yi decorating din su yakin da a new yaya suke yi yau kaga abin ya lalace mana ke new yaya suke yi mun koma kwaikwayo da suwa kenan su fa kenan to a christmas da suke yi ma gurin ibadunsu a a كما لا تملك من الأخطاء الموجودة في بعض البلدان الإسلامية تزيين المساجد يوم العيد بمختلف الزينات كالزهور واللمبات الكهرباء الملونة إن ذلك أدوية mu gwamna mu ma da saboda kokari kaga har hanyoyi roundabout kaga ai masha Allah masha Allah to ake irin wannan wai mu ma mun zama mashir mataki 25 shine yake cewa nan tazinul masajid yawma al-eid la asla lahu la asla lahu ba shi da asali to ga ko mun zo mun yi mun bata gudun mu ne kawai ba wani ladan titi da Allah bai ba mu 25 azhabu ila al-maqabir yawm al-eid ziyartar makabarta ai ko yaushe ne amma mu khassa sai wai sai ranar mai idi wannan shi ma khata khata kuskure ne Allah makabarta tana nan bude haitu kuma an ziyarati al fa zuruha. ko yaushe amma mukhassas wai sai ranar idi shine matsala amma duka cewa mu anan ba mu cika yi ba ba cika yi ba gaba dai akwai shehin shehinai da ake zuwa ranar idi 26 توزيع الحلوى والفواكه على المقابر يوم العيد a ce za ta raba susuwe da menene a can makabartan kuma ranar idi wannan shi ma laisu min sunna kuskure itiqaduhum anna gharza sikki lailatul fitri ala al abwabi ash shayatin wai itikadin cewa an kafa wuka akan kofa sai zuwa caka wuka to yana hana shi dan shiga gidan ya wadan irin tatsuniyar gizo da kokin din 28 wannan mun fada Tarwi ulmusulmi na bil al'abin nariya yau a dinga tsoratar da mutane kamar da shubon bindiga ya za ka ga zuwa abin ya zama ruwan dare ha knock out jiya ko ni yaro ma'anan ya ɗauki dutse ya dan sa abin sai pass to zaka ga kawai mutum yana tafiya maybe yaro ne sai a sa mai a kulle, pass Oke, ke baro ba suna da tsari ba, alhamdulillah, suna da tsari ne, suna da tsari. Idan Allah ka ji wannan kuskuren, ka ji wannan kuskuren. Korana yana can wani yaro wani bashi ɗari biyar zai sai bindiga. yauke ni ne zan baka ɗari biyar ko yaro na ko yaro na siya mai bindigan ɗari biyar bai yi saba wallahi bai yi saba bai yi saba idan babu za ta siya bai ta siye su karata kaga sun yi shirme ke nan ko eh da shi da baban sun yi shirme ke gaba ni ma in shiga mashirmata Allah ya tsare yace fil a'yad wannan tambihin yayi kyau sosai yashtari al-atfal al-al'ab an-nariyah eh mislu bom wasawari tsaro me tsaro wanda za a cilla shi wani awi zalika sai su in mutum zai wuce mimi sai a wurga mai kafan shi zai daji da shi ko sai tsorata ko a dinga jefa shi ya ce waɗanda duka bai halatta ba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la yahillu li muslimin an yi a musulman bai halatta ba ga wani musulmi ya tsoratar da wani musulmi bai halatta ba ka fuskita wani musulmi kuma tabbas on expected sai aka buga shi za ka ji kaji tsoro za ka ka firgita to nan firgitar da musulmai da ake layar ya wai da sunan idi fa da sunan addini duka muke wannan shirman ba hmm? in zuwa gobe misali ka duba a hanya misali zuwa nasu yau daga cikin gari zuwa nasu kaga ariyan dai mafi yawanci akwai wanda ba musulmai ba to za ka ga rashin hankali da yaran musulmai suke yi kai kanka za ka ji kunya ma a ce wannan yaran musulmai ne an ɗauki adda menene gari ji bai za a tafi yi ke hmm? ana tafiya ana kunci a shar ji ji kai wallah kai ma zaka ji kunya a ce wannan su ne koyi musulmai ke suna hmm? su idin za su fita a cikin tsanaki kan ba shayar a cikinsu ba in wiwi ne a cikinsu to sai namu ne za mu ga cewa lallai fa ashe muna da tarin mashaya muna da tarin marasa kunya muna da tarin marasa ji Allahu musa to wannan din ya zama ruwan dare kuskure ne amma yanzu karatun da zan zai tasiri ba zai ba Allahu a'lam daga unguwarmu ma mu duba mu gani daga unguwarmu tarwibul muslimina bil al'abin nariya yi ake yi kuma shi sayarwa ake ta yi to kaga musamman masu shaguna lalla hmm? idi sai na siyo irin wannan abubuwan a daina siyo shi domin mutum ya siyo ya ba ya siyar ma yara yara sun firgitar to yaya wa ta'awanu ala albirri wat taqwa wa la ta'awanu to shine abin da masu shaguna suke ke to kai wannan kudin bai yi ba maybe zai fada kudin Allah ya isa hmm, cikin kudin Allah ya isa riban da aka samu riban Allah ya isa kuma bai yi wallahi ya kamata mu zama nutsatsu idi ibada ce idi ba shirme ba ne ba harguwa ba ce to ka duba dai masu tafiya da su adduna da su nan sallallahu alaihi wasallam yake cewa man ashara ila akhihi bi hadida wanda zai nuna ma dan uwan shi karfi makami fa innal malaikata tal'anu malaikatu zai da tsinye mai albarka hatta ta yi sai ya dena kai wa in kana akahu li abihi wa ummi ko da dan uwa ne uwa ɗaya ba daya biyi ba fa shi me biyi ba kamata mu zama da tsatsu to ka duba dai wani idi ne wancan idin ko is it idul fitri ko idul adha yadda aka je da makamai aka ta to ka duba dai ka duba tsakani da Allah wannan shine sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to Allahu musta'an 29 la'ibul qimar yawm al-eid cha cha karta lidu ah me ya da lidu kuma da idi Ok, a ƙarƙashin wannan ce ƙwallo wai wani link musamman na ne ana yi ba ana yi kamar shi ma mai alaƙan ƙwallo da idi in ban da shirme ƙwallo da idi ta unguwa kaza da unguwa unguwanni ma za a taru ta mai alaƙan ƙwallo da aure in ban da rashin da kan gado da kan katifa wai wai kayi aure sai a ce to wai bangaren ango da bangaren amarya to za a yi ne wai za a yi maci Allahu musta'an bi kai ma a auren ka ma ka ce tati zihabil aulad ila sinima yawmal a tafi sinima a yanzu siniman kamar ta mutu ta mutu waya ta kashe ta ta kashe sinima amma ba haka ba za ka ga yadda ake dandazo ok irin wasan yin abuja ne ok shop shop right ok yanzu wasannin maimakon sinima irin wasannin da ake zuwa e akwai irin katon irin abin da ake hawa eh, ta wurin ga mutane sai ka samu mutum ya ɗauki budurwar shi jifa ya tafi da budurwar shi ya rungume ta fa ga kina ana nuna mana social media ba ji ji wannan ba tsada ba yanzu mai alaƙar ihi da wannan iskancin Allahu Akbar Allahu to kai yanzu muna jira Allah ya gama fushi da mu ne kawai daka mana tsawa shi ke nan mu mutu gaba ɗaya amma tsakani da Allah irin wannan me ya haɗa idi da irin wannan abubuwa yanzu ka zai wannan manya-manyan guraren za ka ga irin batsalan da ake yi wai kuma duka da sunan me duka wai da sunan idi idu ne idul fitiri idul fitirin da waye zo mana da shi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam al'umma 31 tabarrudul banat yawmal eid oke yara ƙanana sai zama ba za a samu su jilbabi ba ba za a samu su hijabi ba sai ka ga yarinya yau ɗago ke gobe kenan za ka yara ƙanana za a fita da su kawukan su kamar kan sisiliya kamar kan ingozi hmm? za ka ga ba hijabi ba ba ɗan kwali ba irin kayan ma irin nasu ne ba irin namu wallahi al'umma yanzu al'ummar tarin takaici yana cikin wallahi tarin takaici in dai na dan san me nake na duba al'ummar. sai wallahu musa wallahu musa tarin sanin ya kamata Sheikh Jafar ya gawo magana rahimahullah sai kai dai kana Najeriya da kai Allah ya jarce ka domin ga ya kamata ba za a yi ya kamata ya kamata ba za a yi ba ɗin. ko a Masalla ba ɗazu nake ce ma kafafun mu duk sun ji alamin ba ba ya kamata ne yi alamin ba a sallah kafafun mu su zama da alamin kamar sai motar ka ne ake da Allah amun alamin amun wilbalan a kafafuwan na aike ke sun ɗauri gangan Gama ma mun ka zo sallah ya wannan kafan shi ta yi nan wannan ta yi nan eh to tabarrujul banat yara ƙanana su dinga fita babu hijabi babu sutura irin da musulunci kai kana ganin ta kawai za ka ɗauka coci za a tafi da ita da ba ba haka hafa. kuma iyaye da yawa suna fadawa oke a ƙarƙashin nan yara maza daga suna aski na ƙaza kuskure ne a ah, kaga suna dayi yanzu ka tambayi yaro kai kanka duk bakin da kai yanzu baki ne kanka ma baki ne gidan kuma bakake ne to me yasa kuma ka ƙara kai wallahi babana ne ya kai ni aka mu. eh baban shi ya kai shi aka saba mai kaga ku kaga yanzu shi yaron da ya dama dama ku. gama baban fa bai san me yake ba kuma a kudin shi wani ya ce a baba shi ne ta ɗauke shi aka je aka shafa kuma tunda su masu masu mahallatin me suke nema ne sunna suke nema ko kudi kudi to duk wanda yace a shafa mai za su shafa mai da ya kamata ya zama a babin salon sunna sunna babin salon yana mu ba ba sa irin wannan shirman to kuma za su dauka ba za su yi ba wallahi za su yi wallahi wallahi za su ce a kaza ku ba sa alkin banza ba sa kaza je ku wuri kaza sai kaga Allah ya maka buɗi ma mutum aski a maimakon ya baka naira ɗari uku sai baka dubu ɗaya sai baka dubu biyu ka mai aski na sunna baka baka taba gemu ba a samu masu askin da ba sa taba gemu alhamdulillah mutum nawa ne a garin nan hmm? to kuskure ne yanzu ko a cikin unguwa za ka ga cewa yaro karami eh ko jiya ma na wani saurayi a nan nan nan bayan shi ake ya ji an shafa mai nan sai aka ɗan sa kamar abin akuya eh a nan kenan kuma shi maraya ne fa maraya wallahi kuma baban shi shi yana kullum yana masallaci amma shi yaron wallahi tun baban yana rayuwa ba ruwan shi da sallah kaga matsalan ku amma baban an faɗi ce wani kai za ka iya gani yanzu a inda yana raye an zo sallah ma ina yake zama to amma ba ruwan to ka ga yanzu dai ya ji ya shafa bakin a wuce ka kai ka san wannan saba sunna ne ya bai sani ba to ka san ko ka saba wa Allah ka saba wa manzon Allah wai bai sani ba to ka bai sani to tabarruji dai kuskure ne musafatul ajnabiyya wata mata daban ajnabiyya kaje kana musafa da ita ko a ce wai budurwa kace ce ka dauke ta kun fita yawon sallah hmm ku je kula ta shafa shafe irin shafra din na abiya ta wayan sabuwa da basu dace ba to wannan wai duk da sunan me sunan idi wannan khata khata annabi sallallahu alaihi wasallam cewa li an yuqa ala fi rasi ahadikum bi miqyatin min hadid a dauki allurar karfe a caka mutum akan shi mutu kenan shi yafi alkhairin da ya taba macen da bata halatta gare shi to ka duba gobe wai da sunan idi ta'addancin da za a yi yana da yawa ba ta'addancin da za a yi yana da yawa ba wallahu musta'an 32 musafaha na ajnabiyya 33 ikhtilatu rijali bin nisa akwai cakudaddeniyar maza da mata to irin shoprite ɗin da wa'yansu gurare can can to za ka ga yadda al'amuran za su cakuɗe ok wannan tatifu bai shiga idul fitri ba ya koma idul abaha tarkul udhiyya lil qadiri alaiha wanda ke da iko sai yi Hmm? sai ya zama cewa wai naman da za a bashi har ma ya fi wanda ya layyan kana da kudin da zaka sai rago kuma kaci kikiya wannan bai yi ba fa bai yi ba fa annabi sallallahu alaihi wasallam yace wanda yake da iko ya iya yi kar ma ya zo kusa da mu kar ya zo ma masallacin mu ya da can wannan kusan duka ya shiga mana idul adha ne yau an ce zulhijja ya kama to kana da iko karka karka yanka ka, kada kai aski kada ka cire gashin baki har sai ka yi ne sai ka yi layya to kuskure ne kawai mutum yana da layyan kuma wa shekarun sallah ce a mai gyaran fuska a'a to ko yau ma ko yau gyaran fuska sai ka ga gemun an sassake shi an yi wani layi da shi ba kuma an je an shafa mai bakin abu sai ka ga ziriri haka haɗa haɗa haɗa haɗa kuskure ne amma dai ana yi oke a can idul abu haɗin ita abin layyan oke a mata decoration wannan aikin masu hankali ne ku wannan man tashabbaha bi ƙaunin fa huwa A at-tadhhiyatu bil ma'iba wannan ya shiga babin layya layya layya da dabban da take da aibu na 38 at-tabhiyatu bi saghira karama da bata kai yadda za a yi layya da ita ba 39 ok mu ma mun shi ba ciki al-i'tiqadu anna al-unsa la tujzi fi al-ubhiyya wai muna dauka cewa ba a layya da tinkiya hmm? ka duba ko ba a layya da akuya eh to me gwara yanzu na gara gwa ya yi tsada zan je samu me akuya in samu dinkiya shi ke disan disan ba bambanci sai ake manzan Allah ya yi da rago ne shi ne nake gaya muku ce abin da ya zama na ci ci za a fi karfafa shi sosai amma sunnoni ga sunan barkaci duk ba ma yin amma an ce maka ci yanzu ranar idil abaha din a ce a ɗan kame sai an dawo a ciya ce a za mu yi za mu saboda ne yana da alaƙa da ci alhamdulillah kuma tun da akwai ɗan kwaɗayi kwaɗayi a ciki ya ce an dawo in an yanka farko a ɗauki mai hanta a gasa yawwa alhamdulillah sai ga mun ƙware sosai in an dai sunna ce take da alaƙa da ci wallahi alhamdulillah alhamdulillah amma ga sunoni barkake barkake ba wala mun zubar da su wallahu musta'an to kai kokari ne 40 zabul ubudiyya lailatul eid ha kai daren idi ba daren idi wannan shine riga malam masallaci daren idi a'a mana ranar arafa da daddare sai ce zai yanka kai ko da safe ne ba za ka yanka sai an ji an yi idi an sako kuke kamar yanzu gurare da kuke nan da minti biyar kawai sallan idi zai fara ki kamar bauchi bauchi alhamdulillah E za samu bakwai da kaɗan fit har an yi idi an ƙare gaba kaga mojo ɗan gargajiya ne sorry to say ɗan gargajiya ne idinmu mafi yawanci sai karfe na yawa tara goma mari da cewa muna cikin lokaci da ma mu yi maintaining wai sai karfe goma wace shekara tun ina yawo. eh ƙarshen na fara gemu a ah, karfe tara karfe goma ya zama mai kenan gargajiyanci ya ce a ah, karfe bakwai alhamdulillah lallan za ka zuwa karfe bakwai ka zo ba za ka iya ba ka je wani masallaci wallahi za ka ga akwai mutane da dama na su dinga zuwa in sabon masallan masjidun rahma za ce za a fara ba karfe sha biyu da da kwata ana zuwa ko ba zuwa wasu ma sun kusan su je gurin saboda ya musu maslaha sosai kafin ma komai karfe daya halas har ya gaba har an tafi gurin da zai to kaga idin ma an ce karfe bakwai zai iya yiwa rana tana fitowa kawai Nafula ce shi ke sai mita. ta jama'a ce ƙarfe goma ya zama gargajiya ke ku da kuke ce ma wayan yan gargajiya ku yan menene bambancin kawai awa ɗaya ne fa a sallar azahar ku sai su yi karfe nawa biyu ko kuma ku yi karfe nawa ɗaya to me bambancin ku da su nan. the same the same ke a shigo mana layya-layya ma mu ƙara shi 50 din bayul ubihiyya وتوزيع وتوزيع ثمنها على الفقراء wai ka ce ka siyar da layyan ka raba wa kudaden ka yanka dai ka raba musu nama 42 adamu irahati shafi inda zabiha ita akuyar mutum ya je na da wuka da yake ta wahalar da ita wannan ba daidai ba ne adamu layi, inda zabi shi ma kuskure iqa'ul jazza ujratahu min lahmil ubhiyya kuskure ne dauki kudi ka bashi shi mahaucin ke amma a ce alamar zan baka kilo daya mai hukun aikin da la la la la siyar da fatan layya kuskure babu nasu ya bi jilda da wa hada la yajuz kuma Allah sallallahu alaihi wa sallam ya hana imam ba'a jilda ubhiyatihi fala ubhiyata lahu in ka siyar ma baka da layya ma ina ma nan baka da layya baka da layya gaba ɗaya ne ko baka da layya cikakkiya to ma wanne ne ka gaba daidai ba ne eh a ba da sadakan fatu kuma alhamdulillah musamman jama'atu zarati bi da kamati sunna sun fito da kyakkyawan tsari na sadaka Yau a fata ba da shi fi sabilillah to dan da muke ba su shawara kamar da ake wakilta masallatai tattara mai fatun layya to haka muke ba su shawara a tattara zakatun fitri din wannan shi ne asalin sunna wannan tattara fatun layya laysa mina sunna bai zuwa sunna ya banza Allah yana tattara fatun layya sai a a yi kaza a amma wannan fa wani yana na a sunna to mu kuma kaga na sunnan ne ba a yi ba sai aka kama wani abu daban ban ko kun gane me nake nufi eh, da ya kamata ce akwai kwamiti musamman na zakatul fitri wannan da yana faɗa tun cikin ramadan ban san sakon zai kai ko ba zai kai ba Allahu a'lam amma maybe za zamu yi target din su sai a tura musu wannan ita ce asalin sunna kaga ce jama'atu bi da shekara arba'in da ana kusan cika shekara hamsin a wannan sunnan mun gagara tsabbaka ta wace irin sunna muke kenan ya kamata ce zakatul fitr yanzu shi ma sun fito mana da tsari mai kyau eh unguwa unguwa eh local government local government state state za a karba sai a ba ma mabukatan da suka fi cancanta 46 al-ihtifalu bi as-sana al-hijriya hijiriya hmm? ihtifal a biki sabuwar shekara malam kamar ya fita daga mabui ko ne ce kamtuna kaɓa fil idai ne to a nan idu ra'asi sana'i wani idi ne na farkon shekara a new year sai ce za a yi wani bukukuwa al-ihtifalu bi mawalidil awliya wai wali kaza za a yi za a yi bikin haihuwar shi ko bikin mutuwan shi ne ko ya ne ko ya ne al galibi bi ziyarati al-asdiqa yau mutum ya ziyarci yan abokanan shi ya bar sadar da zumunta ranar idi bai ba fa ba abokane ba fa zumunta ya kamata kuma ya kamata ce before azumi ya ƙare ziyara yawa ziyara da kuma ranar idi amma mu yawanci ina za mu je oke me za mu ci daya ai kaga an fara tanadi ko yanzu gida nawa ne ba a cincin ba hmm? ko ni ma je na sai kula ma shi ma na manci da ita ma shago kaga ko kaga ba ma yin batu da shi ke. na siya wallahi yanzu yana shago Kamar sai ta alhamdulillah yau ba idi ba to sai su cincin ne na to gida nawa ba za a yi cincin ba sai ba baka da dama dama shi ne kawai za a ce a gidanka ba za a yi cincin ba ba za a yi dubulan ba ba za a yi mai kuma alkaki ka ji hadda alkaki gidan kwaɗayi to wallahu musa wai me za mu ci ɗaya me za mu sha biyu me za mu sa uku ina za mu ji hudu wai shi ne damuwa iri ba ce wallahi kada zama wannan ita ce babbar damuwa ta magabata ranar idi wani aka ga kuka kawai yake ta yi ranar farin ciki yana ta kuka Ke to ai yanzu mun gama ibada na wata ɗaya ban sani ba ina daga cin wanda aka karɓa man, ko kuma ina daga cin wanda suke ba a karɓa musu ba ina daga cin wanda suke sun hallaka ban samu gafarar Allah ba addu'a malaika jibril ta kama ni ko kuma dai ina cin wanda suka tsira kaga da damuwar su lahira ke amma wanda damuwar su duniya me za mu ci me za mu sha me za mu sa ina za mu je shi ke a jandu hudu Allahu musa wani idul abara kadan ka duba yanzu a cikin abin da na karanto akwai abin da malam bai taba mana ba shin da maybe al'adar su ta bambanta da me al'adar mu kamar me kenan na tabo askin yara da dai bai tabo mana shi ba oke akwai tashabbu tashabbu bin nisa kamanceceniya da mata za ka wani shedanin yaran tun da yau za a sako musu shi za a sako kogar su ko za ka har hijabi suke sawa hijabi light light light to ka ya sa hijabi ya zama ne shi bai damu ba ne kawai bai damu ba to daga ciki akwai masu kamanceceniya da ibo misali irin direzin na ibo jaddara da murzani da waye-waye duk shi za su sa sosai sosai to kaga shi ma wannan duka bai saboda al'adar su ba irin ta ba kuma to ni ma yanzu zan sake zama sosai in duba wa yaya al'adar mu take wajen idi to me za ka iya samun ƙara-ƙare zai iya canja mai fasali daga gurin ga hamsin din nan zai iya cire abin da mu ba ma yi zai mu yi replacing ɗin shi da wanda muke ci Allah bai gima ka datar da mu fi duniya wal akhirah Allah bai gima ka kade mana damuwi don mai idin da za a yi gobe Allah bai gima ka ya kare mu daga fitintunu in kana jin fitintunu a yanzu gurare. to wanda mu a ce ana cikin gari e fitinan ko da za ta zo ba za ta zo da yawa ba da ma da suke cikin ƙauye ƙauyen da ba shi da girma ƙauyen da bai wuce unguwar mu nan ba to kaga za su iya tattaruwa gaba ɗaya za su yi sallar idi yan ta'adda su su zagaye su gaba ɗaya abin da yesu hmm? kuma a ne musu gidaje gaba ɗaya ko a niger niger aka yaro yana faruwa eh, a ramadana fa a je a yi attaki ce an shiga ƙauye ƙarfe biyu a kashe wanda aka kashe a yanka wanda za a yanka a ƙona wanda za a ƙona Hmm? to kaga abin ya fara zama wani irin abu daban kuma wannan wai aikin suna yi da sunan musulunci sai Allah ya isa da sunan musulunci ake wannan sai kuma ba lalle zama musulman gaba ɗaya ba lalle ba ba lalle ba To amma dai ana yi ne don a ɓata sunan musulunci sai mu ce hasbunallahu wa ni'mal wakil hasbunallahu wa ni'mal wakil Allah mai gima ka kai datar da mu fi jirin akhira amma na ga social media suna sanarwa sallan gobe sallan idi muna da karatu tsakanin magriba zuwa isha hmm? kuma ni na shirye ina da shi na shirye magriba zuwa isha mibi za mu san ɗauko abin da ya dace da ranar kenan ranar ko kuma mu ɗauko abin da muka samu a ramadan mu samu dai darasin awa ɗaya awa daya kada sai mu tafi oke tsakanin magariba zuwa isha ka kada ban me za ka yi tsakanin magariba zuwa isha ba wani abu ba wani abu in daga wani wuri ne ma ka ce an fara kiran sallar isha lokacin naka sai tafi a banza a banza wannan mun fara shi kamar wancan shekara insha Allah to aka za mu dinga ci gaba ranar idi na ce za mu yi karatun da ya dace da ranar insha Allah ko baka zo ba muna tare da feji kuma a samu akwai mabiya ko yanzu karatun da nake ga malam hassan kafobe daga can naija hmm? daga can naija tun da muka fara yana nan tare da mu hmm? malam hassan muna maka sallama kuma Allah mai gima da kakan sa kana yana daga cikin da yake ya ya da mana karatu duka sosai sosai domin ko kai ba aka saurara ba wayansu daga wayansu gorare kai eh, har daga kasashen waje za a samu shi akwai da suke tsintar abubuwan da suke tsinta Allah ya samu dace fi duniya al'akhira Allah ya karba mana kuma Allah mai gima ka kai maimaita mana kada banke da kabarbari ga rana ta faɗi Allahu akbar Allahu akbar za mu yi kokari tun daga nan masallaci sai tun nan muna da shi a wayoyi za mu sake shi za a iya ne jiki don karka karkaji ana kabarbari ce me ya faru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 ما تقول به بيننا وبين معصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتينا لاسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أهيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين